بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka mu da sake saduwa a shirin na durusu ramadan wanda yau abubuwan da za mu yi magana wasu abubuwa ne da ake yawan maimaita tambayoyi a kansu yana da kyau dan yi magana kaɗan a kansu don mutane su san matsayar waɗannan abubuwa sau da dama za ka ji idan lokacin azumi ya zo mutane suna yawan rubuta tambayoyi kan meye matsayin wanda yana azumi ya yi amai idan mutum yana azumi ya yi amai hukunci ɗayan biyu ne ko dai la'alla rashin lafiya ne ko tashin zuciya ne ko haka kawai aman nan ya zo shi idan tashin zuciya ne haka kawai rashin lafiya ne amai ya zo haka kawai in yi sai ya kuskura bakinsa azumin sa lafiya kalau amma la'alla shine ne sanadiyan kwakwalo amai ta hanyar sa yatsa ta hanyar shakan kwakwalo wani abin da zai sa shi hamami ya amai to idan yayi wannan amai shi ma sai ya kuskura bakinsa amma bayan sallah zai rama ɗaya kuma zai kame daga cin abinci har a kai ƙarshen wannan yini a wannan shine matsayar wanda ya amai kenan ana cikin azumi abu na biyu akan yawan yin magana akan meye matsayin wanda yana azumi da rana ya kwanta ya mafarkin tarawa da mace har yi mani ko kuma a'a eh, wannan idan mutum ya mafarki da rana yana cin abinci ya yi mafarki yana shan ruwa ya yi mafarkin kusantan iyali a mafarki duk abin da ya faru da shi iya hukuncin da ke kansa shine wanka amma babu abin da ya shafi azuminsa lafiya kalau eh, haka kuma akan yawan yin magana me hukuncin wanda yana da janaba na kusantan iyali ko na mafarki amma bai samu yi wanka ba har sai da alfijir ya keto ma'ana daman janaba in ta samu tun kafin fitowar alfijir wannan babu damuwa a ciki to amma abun tambayan yana da janabar bai yi wanka ba har alfijir ya keto ummu na Aisha ita ta bada wannan ansa eh, ya kasance yana samun annabi sallallahu alaihi wa sallama janaba amma ya zama bai yi wanka ba sai bayan fitowar alfijir ma'ana kenan dai janaba da ta samu mutum kafin alfijir ba ta da alaka da azuminsa azuminsa lafiya kalau ana yawan tambaya mutum yana azumi haka kawai sai mazi ya zo masa bai ma ankara ba bai san ma wani abu ba malamai sun yi maganganu guda biyu amma maganar da suka fi rinjayarwa haka kawai mutum ya ga mazi ya zo masa wannan azuminsa bai ɓaci ba a ta duk waɗannan abubuwa ne da sun shahara ana yawan maimaita magana a kansu haka kuma macin da take al'ada mace ne tana al'ada sai ka ji ina al'ada sai da karfe shida misali mu mu ɗauka a nan gombe karfe shida sai jini ya zo miya azumi na ai ko da minti biyu ne ya rage rana bata faɗi ba jini ya zo wannan azumi ba shi daga nan ba a ce ta ƙarasa kamun baki na minti biyu in ta gada ma ta sha ruwa in ta gada ma ta ci abinci amma wannan azumi za ta rama shi wannan yasa ake so mai al'ada ta dinga duba hailanta lokacin bacci da lokacin alfijir wa'annan duk abubuwa ne da ya zama mutane suna kula da shi ana yawan tambaya mutum yana azumi ya haɗe yawu ya matsayin azumi shi dan mutum ya haɗe yawo azumin sa lafiya kalau amma a babi na tsafta ba a so kuma ka tare yawon ka haɗe wannan ba daidai bane amma ba a son wannan abinda malamai suka yi magana shine kaki sun ce matukar kaki kana da ikon tofar da shi ka tofar amma shi ma wanda ya fi karfin ya tsaya a makogoro wuce lafiya kalau ana ta tambaya mutum ya yi hamma kuda ya shige mar baki idan mutum ya yi hamma kuda ya wuce mar baki kyankyaso ya wuce mar baki tsanya ta wuce mar baki buzuzu ya wuce mar baki fara ta wuce mar baki har cikin makogaro qad at'amahu Allah wannan lafiya kalau ba abin da ya shafi azumin sa ba zai ci ko bari in dauki ruwa in kora ba wannan lafiya kalau to wannan wasu sashi kenan daga cikin al'amuran da ake yawan ta'amuli da tambayan su a cikin azumi la'alla a darasin mu na gaba za mu zo mu dora muna roƙon Allah ya zaunar da Najeriya zama lafiya Allah ya ba mu sauƙin rayuwa ubangiji ta Allah ya samu ce ya juna barka barka na wannan azumi da muke a cikin aljanna firdausi da rahamar Allah wa sallallahu wa baraka ala hadha an-nabiyil karim